as-sujudu ala al-ard a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim as-salatu was-salamu ala sayyidina muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين satin da ya wuce mun ɗauko batu na allama amini ya kama mana wani ɓangarori asali guda biyu ya yi mana al'asal awwal za mu shiga a asalin thani ko wa amma al'asal thani sai ce fa inna qa'idatul i'tibari shi ma mun dan taba shi kadan inda ya kamata mu tashi anan a shine fa bi hadha al-i'tibari yawwa da wannan i'tibari za ka ganshi a cikin wa amma al-asalin thani fa inna qa'idatul da mutarradatu to kaga mun dan turo ta mun zo gaba to sai ma ce fahadhal i'tibar wannan i'tibari lura na tantancewa cewa ƙasa duk ɗaya ce kowace ƙasa ya halatta a sujuda a kai amma darajar su ɗaya ne sai aka ce mana a gida duk ɗaya ne ya halatta a sallah a kowane gida fili duk ɗaya ne sasanni duk ɗaya ne amma darajar su ɗaya a akwai abin da za a danganta shi da Allah kamar aka ce ƙasar masallaci kaga ɗaya an danganta da ƙasar masallaci ta fi ƙasar kasuwa ƙasar masallacin annabi muhammadu ƙasar masallacin annabi muhammadu ta fi sauran kasashen kowane masallatai na duniya to haka haka ɗaya bayan mataki bayan mataki ya ce to wannan in shi shine ba fa bi hadal itibari al mutasalim alaihi itibarin lil ka'aba wannan itibari wanda yake lahalau al'amari ne na ciki lafiya baka lafiya shine in alaihi bara lil ka'aba ana i'tibari akan abin da ya shafi ka'aba hukumuha an yi an an tsarawa ka'aba hukuncin ta walil harami hukumuhu harami shi ma yana da nasa hukuncin na daban bambancin daraja ta ka'aba da harami walil masjidi masjidaini asharifaini sharifaini masallatai madaukaka guda biyu su ma suna da matsayinsu daban wani masallaci shine ce jami'u makka wal madina mahallacin makka da madina dukkanin su hukuncin su daban kuma a suna da hukuncin su walil masajidi al'amma sauran kuma gama garin masallatai su ma suna da nasu hukunci na daban wal menene wal ma'abidi da wani bigire na bauta bauta gurare da ake zama a yi ibada su ma kowane gurin ibada darajarsa ta bambanta da waccan wannan yafi wannan wannan yafi wannan fil hurmati a wajen alfarma wal karamati da kuma karama wata tsahiri da tsarkaka wani ya fi wani tsarki watan jisi da kuma har wala yau abin da ya shafi bugirai na najasa shi ma wani ya fi wani najasuwa za ka iya samun masallaci an gina shi ya ginu ya komo amma kana iya samun wajen na sata ne ko ma filin marayu ne a kwata aka gina masallacin an lura yanzu masallaci yana da daraja yana da kima sallah ta yi a wajen amma gashi an gina masallaci ne garau amma Allah ba zai karbi ibada a ciki ba sai da sayini na ahalinsa ko an yi ciniki da su an biya su sannan <clears throat> an lura da wannan da zai ke ce mana watan jis da najastuwa wa ma'adukulul junubi an haramta kamar masallacin makka hukuncin najasta shi ya bambanta da hukuncin najasta Masallaci gama gari an lura kamar haramtawa irin girman da zaka bai masallacin makka da duk sauran masallatai to kowanne da lada kuma ladan ya bambanta hakanan najasta masallaci haramun ne kowanne ne ballantana in an ce masallacin makka ko masallacin annabi kun lura da wannan to shine wattan ji hukuncin su daban wajen tsarkake su in ka tsarkake da karamtawa ladansa daban in ka najasta su yanayin nauyin zinubin kowanne daban-daban ne wa ma'a dukulil junubi wa mani'i kai wa mani'i dukulil junubi da hani na shigar mai janaba tsaurin doka akan shiga masallacin annabi mutum yana da janaba da masallacin harami ya bambanta da tsaurin da yake shi akan sauran gama garin masallatai an lura da wannan magana da yake kawa to shi ma dokar daban-daban ne ba iri ɗaya ne da kowane masallaci wani masallacin zunubin ya fi kauri akan wani kowane masallaci haramun ne a shige shi da janaba to musamman kuma masallacin annabi da masallacin abin da ya shafi maka da masallacin kudus inda ake ta gogoriyo da yahudawa su abin da ya fi janaba ma suna zuwa su yi ga ciki da takalma da komai saboda menene su ba su san darajarsa ba ba san kimarsa ba komai bane ba a wajen su to shine ake ta gogoriyo da su ba kan ire-iren wa'annan abubuwa, to shine sai ke cewa a wajen tanjisi da kuma hani na shigar mai janaba a cikin abin da ya shafi masallaci wal ha'id da haramcin shigan mace tana haila cikin masallatai wani masallaci haramun ne to kuma shi ma haramcin hawa hawa hawa hawa hawa ne akwai wani masallacin da ya wuce wani nauyin abin da ya shafi haramcin wannan fasa'i ko masu jinin biki alaiha a gare ta wannan hayi an bai'a da kuma hani akan sai da ita shi masallaci yanzu wani zai lokacin da ake saye-sayen filaye a kano ko a gwamna mai mayami lokacin da yana dare da filaye ta ce ina ne wasu malamai ne suka suke ziga ai masallacin makama akwai gine-gine a jiki malamai ne ba suke faɗa an masallacin makama an sai da wasu bangarori an yi kasuwanni saboda kawai suna so su taimaki gwamna mai mayami yan lura to saboda haka to kun ji dai nan gari ana faɗa haramun ne sai da wani bangare na masallaci haka kawai dan mutum yana da wani garar sai idan maslaha ce ta rayuwar al'umma ol gaba ɗaya ta kama kamar titi ya saito la mahalata sai an yi titi kuma ya biyo ta gefen masallaci to wannan hukuncinsa da amma ba uzair ba da ma sai da ya faɗa hukuncin ba in an je za a ji a bakin malamai muraji'ai in an duba abin da ya shafi risala amaliya ta kowane marja'i za a ga me hukuncin titi ya biyo ta kan masallaci wannan gurin za a ɗiba a yi titi ya me matsayinsa duk mutum zai ji amma ba a bakin uzairu ba da masu za a ji ba amma batun a sayar da masallaci a zuba yan kasuwa kamar masallacin nan na kwari na iri ko kaga an ce ai ba ni ne na ji ba an ce akwai annan da suke zuwa suna cewa kuma musulmi kun lalace masallaci naku ba ji nan a cikin minna yin kaza da kaza da matanmu saboda an ce wai akwai underground ko haka ne Allahu alam to kuma an baiwa inda ba musulmi ba kaga da sai a tambaye su shi masallacin maka shi ma akwai wanda ba musulmi ba a shagunan da aka gina din wanda Allah ta'ala ya ce masa mal mushrikuna najasun ko su ma da su haka kawai in mutum yana so ya goyi bayan azzalimi in zai zalunci da an bashi yar dala din da dolo da shi sai zai ta sakin bayanai kuma bai san duk ana gane shi ba to daɗaɗe wannan shine ne akalla to akwai haramci wajen sayar da abin da ya shafi a masallaci kuma fattikadu makka almukarrama harama rukon makka a matsayin harami aminan na aminci wata wujihil khal da kuma fuskantar da halittu ba iya mutane ba khal fuskantar da dukkanin halittu ila ya zuwa gare ta wa hajjahum laha da kuma hajjin da suke wa wujubu kullu tilkum da wajaucin dukkanin gaba ɗayan wa'annan abubuwan da muka lissafo shine tilkum tilka da zalika zalika yana gwadi akan kaman majantaka ne tilka kuma na matantaka to yana ke cewa tilkun wa'ancin abubuwa <clears throat> na nisk na ibada fiha a cikinta wa kazalika adda almadinatul munawwara dan haka ne aka lissafa madinatul munawwara ita ma haraman ilahiyan ita ma harami ne ilahi ba ana cewa masallacin isa ba to mahallacin manzan Allah kayan manzan Allah kayan Allah da ma'ana ce nawayi shikenan to haramin ilahiyya kenan ka zama ne ce wani mahallacin Allah ne harami ne kadai shine mahallacin Allah to kaji banza an ce kayan Allah na annabi ne aiko kayan annabi fa na Allah ne to saboda haka mahallacin manzan Allah shi ma haraman ne ilahiyyan kuma muhtaraman ko muhtariman mai alfarma ko kuma abin alfarmantawa fal hukumatul alamiya al'amma alƙawiyya hukumar duniya gaba ɗaya amatan mai ƙarfi inna ma hiya hukumatun na ya'un nasaba ya kawo ya'un nasaba hukuma ce ba ana cewa hukumar karota ba hukumar hizba hukumar 'yan sanda hukumar dss hukumar kaza kaza a ƙarƙashi kuma suna ƙarƙashin wata hukuma ita ma da rike da yawon nasaba hukumar me za a ce najeriya najeri makki masjidin nabi masallacin annabi an lura da wannan ko to eh, shi ma haka akwai kamar irin wannan hukuma din ta duniya da yawon nasaba din nan wahiya allati ja'alat rasulu sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce ta jawo manzo Allah tsira da amince Allah ya tabbata a gare shi yuqabbilu sahabi al-azim ya rinka sumbatar wani sahabi mai girma mai suna Uthman bin Maz'un wa huwa mayyitun ya rasu wa dumu'uhu tasilu ala eh, khaddaihi hawayensa suna gudana akan kundukukansa guda biyu hawayen mangan Allah kama ja'a an a sayyida Aisha kamar yadda labari ya zo wannan labarin na manzon Allah yana sumbatar abin da ya shafi a ya take da suna a a sambatar kafa wannan usman bin Mad'un din daga aisha ne ya rasu manzon Allah yana sumbantan kafarsa kowace kafa ce manzon Allah yake sumbanta in ma abujinta ya rasu kaga akwai bambanci ba kafa kowane mutum ne za a zama. kamar yanzu kai kanka ka sani ai ba wai ma sai mai dace ba ko mai rai ko yanzu mutum ya zo Allah ya ma gamu daga tarko gaisa da sai ya ake da hannun yawwa in ka gaisa da sai ka san ba ji hannunsa kuma ga duka shafa wani ya rugo rugu ya kama hannunka ce ni ne farkon gaisa da kai ka gaisa da sai ni ne na daya allura to ka gani to ka irin wannan ai nasaba ce take jawa akwai ya'un nasab shine me hannun waye ga gaisa da shi a ce amma yanzu aka zo da tsautsai ka ji an taron wani guri ko a duhu ne ana gaisa ce kai na kama wani hannu je kada gangan aka ce waye na nawa ne ce na uku ne ce buhari ne ce allah na <laughs> ya dinka ka ce allah isa dama da shi a ciki ya zo daurin auren haba ni na ji hannun kaman <laughs> kaman katako ce buhari ne ai ka san soja ai kamar yake ce ba hannun soja allah ne ya masa albarka <laughs> hannun buhari ne wannan mai taurin an lura to kaga mai ire-ire waɗannan abubuwa allah ka ji ana nasabtawa to ana kawo mana dalili ne yake sawa a bibita abu to wannan me yasa manzon Allah ya zumbaci kafarsa saboda mai daraja ne ko abin da ake so a falsafa da ake so a da mana anan yace wahiyar lati da atin nabi kuma irin wannan eh, eh, eh, nasabar ita ce ta jawo manzon Allah da amincin Allah ta fata a gare shi ila an yi biki ala waladihi al-Husain wannan nasabar ce ta dawo manzon Allah yake kuka akan ɗansa Imam Hussein As-Sibidi a jika manzon Allah shine yake cewa wa yaqimu kulli tilkumul ma'atim kuma annabi ya rinka tsaye da wa'annan ma'atim ba muna zaman juyayi ba to manzala ya rinka tsaye da eh, eh, ma'atim na imam Hussein wanda muke ake cewa bid'a ce to annabi yana yi tun kafin shahadan dan waya akudu turbata turba turba karbala kuma yake riko da yake turba ta karbala wai shummuha annabi Muhammad yake shekatta yana sumbatarta wai qabbiluha yana eh, sumbatta an lura ga nan ba nabi nan da yake yana kawo mana reference ko a ina aka kawo nan ya ce na ta farko gashi ne ya kawo littafai raba ba ma mu duba ba littafan amma dai insha Allah wakilin mun dawo mai ta sai mu dan bi ka gani ko to shine yake cewa na ya kawo a shafe eh, juz'i na 29 a shafi na 119 to shikenan sai yake ce mana wahiya irin wannan nasaban hiya allati ja'alat sayyida ummu salama ita ce ta sa ummu salama ummul na uwan mumini ta kasance ta sirru turbata karbala ta nace wa turba ta imamu ta karbala yi fi tiyabiha a cikin tufarta duk inda take tare da ita akwai karbala husainiya ummu salama tambaya tana nan aka yakin karbala eh tana nan aka shahadantar da imamu husaini tunda ita manzo Allah ya bayar rikon kasar yace dole ne shahada zaki ga ta zama jini lokacin da imamu Hussein ya fito zai ban Madina ta biyo shi tana kuka ta ce akwai wani labari da kakan ga yama dan Allah ka taimaka eh, eh, Maulana Husaini kar ka gaggauto mana da wannan na san ba makawa za ta zo amma kar ka gaggauto mana da wannan labarin da kakanka ya bamu a kanka imamu Husaini ya haka ya kalle bangaren Iraki sai ya haka da hannunsa sai ce mata amshi a gaban da ba ya haka da hannunsa ya kalli fuskacin Iraki sai ya haka sai ya ce mata amshi sai ta ga ƙasa ya ce to ki je ki ajiye ta da wanda mala'ika jibiri da ya kawo kakana ya baki ki haɗa a jere duk da wannan alkawarin da kakana ɗin ya faɗa za ki ga sun zama jajaye gaba ɗaya ni ma na san da wannan alkawarin da kakana ya gaya miki an lura da wannan ku duba ku gani jama'a wannan karama ta imam musulmi a madina ba ta zo ta ce kakanka ya ba mu labarin wata ƙadiyya za ta faru da kai kai wa allah kaka gaggauto mana da ita ba mu shirya tarbarta ba yanzu sai ya haka ya ce rike haɗa da wanda kakan nawa ya yi baki ki ribe an lura kaga yana gwada mata mun sani to wannan ƙasa tana da tarin daraja amma hasararru sun ja al'umma annaba hasara wadda Allah ya tarbiyyantar da annaba da sujuda a kanta turba karbaliya amma yanzu an hana al'umma saboda masifa siyasar banu umayya to Allah ta'ala ya sa mai nan an ce mana menene ake cewa ta cikin ruwa kibiyar cikin ruwa shi ake ja mai rabo ka tsinda allura cikin ruwa to wannan karatun da muke yi allura cikin ruwa ne in wani yana nan yana ji kuma yana amfanuwa wani kuma yana ta bankin ciki wannan mutanen dama an ci inda ana kyale su sun dinga bankaɗo abubuwa ka ji bankaɗaɗɗe kai wannan kai bankaɗaɗɗe ne wannan ba me muka kaɗo sharri ko khairi ai alheri ne in ba bankaɗaɗɗe ba zai ji wani wani ban kaɗan to shi kenan je ka kai ka ne ko to ne to yake cewa wannan ce ta ja ummu salama ya zama ta sirru tana cewa turbatu karbala turba ta karbala ka gani ko fifiya biya anytime a ajihunta tare da ita dai tana tare da turba husainiya wanda ya ce a ne to shi kenan ga baban mu na yar bid'a wa hiya allati sawwagat ka fatima irin wannan dangantakar ita ta jawo wa sayyida kubra sawwagat sawwagat ita ta soyarwa sai ina zahara ko su wegat aka soyar da ita lissiddiqa fatima ga mai gaskiya fatima anta akhudhu turba turbata kabar abiha ita kuma ta ebi kasar kabarin babanta an lura ita kuma sai ina zahara kasar kabarin manzon Allah ta ɗiba a tsahira tsarkakakkiya wata shimmuha ta ninka sumbatarta a gani ko ita kuma kasar kabarin manzon Allah ta ɗiba take a abin da ya shafi sumbatar ƙasar an lura to shine wahiyar lati a hakamat alabani babba yawmul jamal a an yi jama'u mai arajil jamal ita ce ta jawo bani babba su ma suka tattara takwatakon abin da ya shafi raƙumi na aisha ummul muminina wannan an dawo ne in mu an ce bid'a miki to ga wasu na tattara sawun raƙumin Aisha da ta hau na zuwa Jamal karkashin ƙasar zamanza ai daraja ce a wajen su ko yau wannan dangantaka ce na ga wannan daraja take sa ai kaza daraja annabi ya zambanci ta ce ya zambanci kafa wani ko mai daraja ne an yi kaza to yanzu gashi a yakin Jamal akwai mutanen bani dabba ya'yan da mu kaji ba yawwa a yau ma Jamal <laughs> bani dabba ka san ai akwai abin da ya shafi bayan an yi Eh, gadir da aka yi ba an bai manzan Allah mu baya ba wasu sun je sun dan ratsa wata gona sai ga damo yana tafiya sai ka ce su da ma wannan aka ce musu su ba ba da wani ya zo ya gaya wa imam ali manzan Allah ya ce ah wai da wani da wani suke cewa su da ma damo ne ya ce Allahu akbar da aka yi Isra'i da Mi'raji da ni naga wani damo mutane suna bin sa har nake a zuciya da nake cewa to dama akwai annabi damo da aka aiko ashe wa'annan ne kun ga su hawula a ta shiga an tanade su isra'i da miraji manzo Allah ya ga eh, <laughs> sai ya dinsu ko dumu dumu a hannun damo a gane ko suna bin sa to ba ni babba din nan irin ƴaƴan waɗannan mutanen ne a gane to saboda haka sai yake cewa ba ni babba sun ga samun takon raƙumin Aisha ummul na uwan mu'minai radiyallahu anha yake cewa ah, abin nan wa ya yaftunahu ko haka ne wa yaftunahu wa yashmunahu suna ibansa suna yin amfani da cewa abin da ya shafi me yake da suna ah, ibadunsu suna ah, sheƙa shine wayan shimuna ya fito na kamar a ce su bubbur suna a jika wayan shimuna kuma suna ah, sun bassa saboda kasar da mai albarka ne sai da tunan aisha umar mu'minin radiyallahu anha ta hau yace zakarahu tsabari karka ce karya miki tsabari ya ambata shi ka je ka duba tarihin tsabari wa hiya allati ja'ala aliyan aminul mu'minin in wannan nasaba ita ta jawo imam ali sarkin mu'minai amincin Allah ya tabbata a gare shi ya akudu qababatan yake iban danki min turbati karbala na ƙasar karbala lamma halla lokacin da ya yi masauki a wajen wata rana fashammaha ya ɗebe ta ya sumbance ta waya baki ya yi ta kuka hatta ballal ardu bi bi dumu'ihi har sai da ƙasa ta jike da hawayen Imam Ali salamun la lokacin da muke karatun Ashura mun kawo tafiyar da suka yi suka biyo ta Karbala ya sauka har ya ebi ƙasar yake cewa nan ne mahallin karbin wa bala'in da kaza da sauransu to ya sheki ƙasar har ya jikata da abin da ya shafi hawayensa akwai lamba ta uku a wajen ko a ina aka samu ya ce ya ati fi ma ba'adu fantazur za mu kawo muku nan gaba ku dan jira in ji mai littafi to yanzu mu ƙara gaba wai eh mu ƙara kun ga dai falala ta ake gawa kowa bai ga ga wata wahiyar lati din can ya ƙara go yana da sauƙi yau haka nake so Allah ya ƙara sauƙi mana yawa jama'a haka nake so in ji kun ce ni ban kimi shafi biyan nan ba wahiyar lati ja'alat rajul bani asadi ita ce ta sa wani mutum na bani asad ya shimma turbatul husaini wa ya biki alai yake shekar yake sumban kasar imamu husaini yake kuma kuka a kai bani azan shi ma kaga ai ba sai an kawo mana wani mutum ba tunda an ce annabi go da ali to amma me yasa aka kawo wannan na bani asad din na ɗaya yan kabilar amin zai musu tasiri na biyu kuma wanda mai ganin daraja Allah ya ce to ai to haka ne tun ga wani nan ma shi ma yana yi an lura to shine yace fadilatu karbala al muqaddasa ko muqaddisa falalar karbala mai tsarki wa mablagu intisabiha da kuma kai kamar na tsallake ko fa ba da hadar bayani yawwa addafi bayan wannan bayani wanda muka dingina wanda muka dingina shi yadda zuho ladal bahir zai bayyana gaba ga mai bincike ladal bahir ma'ana zai bayyana gaban duk mai bincike to zai bayyana masa cewa annabatu al-hurru sirri fadilati mai bincike annabatu kuma mai fahimta alhurru mai yancin fahimta har wala yau annaba mai fahimta ka gani ko alhurru mai yancin fahimta in ya fahimta ba uban da ya sai juya masa kawai shi abin da ya gane din nan ya gane gaskiya kowa ya bai gane ba shi yana riko kasan akwai wanda zai gano gaskiya ya ci ka kuma fa kaza kaza ne shi dalla gafara in aka bayyana musu kai ma to ko kai ma shi Allah kai yanzu kamar babban dan handan nan wata da ya bayani akan ta da bom da aka yi sojoji da suka jefa wa masu mawuni bom ai kaga akwai wani babban dan sanda ba rike sa ba da ya jawabi ya ce haka ma fada ma aka zo aka yi wannan abun a Zaria kaza kaza aka yi wa almajiran malam zazzaki yan shi'a sai wani ce to ko kai ma dan shi'a ne to kaga yanzu shi wannan idan bai tsayu akan wannan fahimtar saboda an ce ko kai ma dan shi'a ne to bai zama yantacce ba bai zama da na fahimta ba ɗa a fahimta shine wanda ka fahimta kuma ba umar da ya sai mutuka ba ita ma ba ta raba ba an lura mutuka raba wutar an lura mutuka hada a gani mutuka raba wutar in mutum ya mutu akan fahimtar ta tsakwara ya raba wuta an lura to shine to saboda haka kuma ya ce sirru fadilatu karbala akan abin da ya shafi sirri na falalan karbala almuqaddasa mai tsarki wa mabalagu intisabiha da kuma ƙarshen mawadatan intisabinta Allah, mabalagu intisabiha ƙarshen dangantakar turba husainiya shine zuwa ga Allah madaukakin sarki subhanahu wata'ala wa mada hurmatiha da kuma fadin alfarmarta kaman wasu sukan ce daga kan kamarin imamu zai salamun la'alai gabar na yamma kudu da arewa kilomita arba'in arba'in ne dukka in ka iba daidai ga da kaɗe mana kan kabarinsa kilomita arba'in arba'in in kai dama in kai hagu kai gabar kai yamma kilomita arba'in arba'in duk inda ka yabi ƙasa ƙasar kabarin imamu zai ne an lura amma ni lokacin da muka je karbala allah ya sani har a zuciyata ina sauka a iraki kawai nake mata kallon ko ina karbala ce ko ina turba ce ni a waje na shi yasa da muka je akwai abubuwan da na iya ba duk wasu ma ba tinka ma mu shiga cikin karbala na iya na na ri'i ni a waje na a yanda zuciyata kuma ta wadatu kuma ta gamsu da hakan daddare. dare ko ina kawai ni inda a iraki ne to kawai wannan turba ce ko ina ne ni a waje na inda a iraki ne to ni kawai turba ce an lura to saboda haka amma abin da aka faɗa a ilmance ba a jahilce irin na ba kilomita arba'in arba'in ni a jahilci na ne nake cewa ni ko ina karbala <laughs> ce an lura amma to to jama'a ga wani kuma ya kawo ni ilimin kai muna da mujtahidai kenan ana. to wani ya ce tunda an ce kulli yawmin ashura wa kulli me yayi istinbadi jama'a ya fito mana dukkan ƙasa ma <laughs> to shi kenan zama na zane amana sani wanzam ya fitar mana da baɗi. to kun ji kulle yawmin ashura kulle harin karbala ko yawa ko mu da hausa kulle yawmin ashura ko kulle lararin ko yawa <laughs> an wani ban Allah bai ya ga an yi abin nan na ashura ni yan uwa an ci an shiga wani yanayi to shi kuma yana so sai a dan sako mutane daidai gwargwaro dai saboda a gane hanya an za a tafi gida yana miƙiya sai ya ɗauki waƙar alhaji mustapha garin ego ta kulle min ashura yana miƙe ya ce kulle yawmin ayura wa kulle lararin karabala kaga lararin nan da ya faɗa haba zai sa mutane da yawa saboda an ɗauka ko an riga an zama da wari ko yana ja kulle yawmin ayura wa kullun lararin karama lahaba sai jama'a masu ga da gama ce dama zo nake in ga mutane sun dan dawo na ga duk wasu da yawa yanzu kila ma wani ba zai gane hanyar gida ba yanzu ai kaga wannan sako da <laughs> ya yi relief din mutane ne allura to kajin lararu to yi kenan to inna allahu to wannan kenan to saboda haka wannan fadila ta karbala mai tsarki da girman matsayin ta shine mabalagu intisabiha dangantaka ta ilalla da Allah subhanahu wataala wa mada hurmatuha da fadin darajarta wa hurmatu sahibiha yawwa da kuma alfarma shi kansa ma abucin Karbala din waye shi Imam Hussein ina ne bai je ba babu to shikenan dada maganan malam Sani dunuwan kusantaka waqtiraban da dadabtaka ikitirabi dunuwan sun madana wata dalla sun madana waqtaraba an lura to dunuwan ya kusanto katara ba ya yi dadadab to shine kusanci da Allah da kuma dadabtaka <laughs> me zama mu ƙara faɗa ko mace kusantaka kusanci da kusanci kusanci to dunuwan katara ban kusanci da kusantaka ko to shi kenan bari mu faɗa a amma da hausa kamar ba ta yi ba a yanzu yawwa to shi kenan jama'a kusanci da shakuwar abin da ya shafi karbala shakuwar da Allah yake da karbala ita ta sa ya ce annabi ya rinka yi masa sujuda akai a gani ƙarshen bauta ga duniya ba ibada irin ta annabi to eh, Allah ya ce akan karbala yake zo a yi min al-aliyil a'ala dangane da madaukakin madaukaka aliyil a'ala a gani shine Allah kenan min al-aliyil a'ala ka san akwai wani ali ko ba akwai wanda ake cewa a duniya a ce masa Allahu ballan da ne mace Allahu al-akbar ko amma kaga akwai aliyu to yace aliyin a'ala shi wajen yana ai daga aliyu go yawwa to min minal aliyil a'la dan kaka dauka a da imam Hussein dan ali ne an an ce min al ali a ce min minal aliyil ala al babba yawwa a gani go aliyil ala al alin daukaka shine Allah madaukakin sarki yace to fa ma dan eh, fa ma dan nuka bi hurmati turbati hiya a mazawa qatilullah me kake ɗauka ya kake gani ya ka fuskanci girman darajar ƙasar da ta zo ita ce makomar Katilulla, kasashe na Allah Allah aka kashewa rashin Allah aka yawa shahadar Allah aka yawa Allah aka kashewa nasa la ilaha illallah Muhammadu rasulullah Katilulla. wa ƙa'id jindihi jagoran dundunan Allah al'akbar mafi girma duk wata rindina wannan shine babban kwamanda wa imam husaini salamullahi alai almutafani dunahu iya mazawa habibi almutafani dunahu wanda ya yi fana'i a Allah ba, ba shi sai Allah to wannan kwanar gungaran gun anan ne wasu ke hakikan cewa almutafani dunahu gaba ɗayansa ya ƙare a Allah ba shi sai Allah ya ake haka mutum ya zama ba shi sai Allah to nan gun akwai magana ila wannan hakika ce to ba gashi ba yanzu gashi na kunshe shawo kogin sai ka fitar da ku mu gani <laughs> an lura gashi ne <laughs> mu da ba ni duna ya ƙare ba Husaini sai Allah to ne <laughs> yi ko Husaini mai fana'i a Allah wanda ya zama ba Husaini yanzu sai Allah ba an ce mana ali yana sallah ba me yake yi fita yake daga jikin ko to shine to da ba riga <laughs> hiya masawa habibuhu ita ce makomar masoyin Allah wa bunu habibihi dan masoyinsa wadda'i ilai mai kira zuwa gare shi waddallu alaihi mai nuni akan Allah <clears throat> in ya nuna maka alheri zai gwada maka ce me wannan ya zama alheri saboda Allah ne ya ce alheri ne in ya maka nuni akan sharri zai nuna maka wannan sharri ne saboda Allah ya ce sharri ne wannan hidu mai cajin mai caza mutane mai zaburarwa shine na hidu allura kamar akwai wata kalma da sai suka sako a wannan da aka kawo ko ya ayyuhal ko muslimun al'alam ne ya ce mana in haddu kun gani ko ku zabura ku yunkura ala qata'i yadil quwa aw quwwatul uzma a shaytaniyya an buldanikum kaman irin haka ya kawo au in ban kuskure ba kaman haka sai ya faɗa to ku yunƙura wajen cire hannun ƙarfi mafi girma na shaiɗanu na duniya daga garuruwan ku ma'ana kowa ya yanke hudar duk wata ƙasa ta yanke hudar jakadancinta da abinda ya shafi a isra'ila da amerika da sauran abin ganna shine quwwatul uzma a shaytaniyya za ka ga dan clip din an sako yana nan sosai suna duba littafi ina eh, karanta abin gannan to shine to wannan shine ce ne cewa nahidu nahidu ita ta ja muke wacce magana inda yake cewa din nan in haddu wan lahu me caza mutane saboda Allah wal badilu duna sabili me kuma canji sabanin tabarkin Allah badilu kenan ma'ana in ba hanyar Allah ba Imam Hussein bai da wata hanya sai ita ka gani ko ahalihi a duna sabi badil ko eh mai musaya sabanin tafarkin Allah ya zaɓi tafarkin Allah akan ahalihi iyalinsa allura wa nafsihi da shi kansa wa nafisihi da zaɓaɓɓen ɗansa alwadu damu muhjatuhu wanda aka sa jinin makogoransa fi kaffihi a tafin hannun imam Hussein tijahu a'la'i kalimatihi tijahu i'la'u kalimatihi ta bangaren ɗaga kalma ta Allah madaukakin sarki wa shirin tauhidi saboda yaɗa tauhidin Allah wata hakimu ma'alimihi da hukuma hukuntar da ilime-ilime na Allah wata wutsidi a ɗariƙihi da kuma ƙarfafa tabarkin Allah wasa da hanyar Allah imamu Husaini ya canza walbadilu kenan eh, abin da ya shafi eh, duna sabili mai musanya sabanin tabarkin Allah da wa ahlihi da iyalansa ma'ana ya ba da ran iyalansa da matansa da danginsa da nasa da komai nasa ya ce kai hadda ma jinin nafisihi zababban ɗansa jariri ya ba da shi aka cika masa tafin hannunsa da jinin makogoron ɗansa wanda saboda an yi hakan ne dan i'la'u kalmatihi kalmar Allah kenan wa nashri tauhidihi tauhidin Allah kenan wa takimi ma'alimi da kuma karantar da ilimai hukunce hukunce na Allah wa tawtidi da karfafa shine tawkidi tawtidi amma tsamu sanin ne a wajen sai mu lura ya wakilci kafi wa tawtidi abin da ya shafi tsariki da karfafa